أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأحمد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين وتر رجب hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hudu, kuma yau talatin ga watan biyar miladiya uku, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu mai suna Masjid shaikhi Muhammad ibn Abdul Wahab alaihi rahmatullah a inda muke gabatar da darasi na mako mako a cikin wannan littafi na as'ilatul qadat shabab ash-shi'ati ila al-haq na babban malami a sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullah satin da ya wuce wajen faɗin sunan malamin na canza na gabatar da sunan mahaifinsa a kan sunansa da na je ina saurara na ji wannan kuskure saboda aka kuskure na yi satin da ya wuce mun karkar mukaddimar littafi bayan mun karkar mukaddima gabatarwa sai kuma muka shiga cikin littafin inda malam ya fara kawo mana al'izama wato tambayoyi na kalubale ga ƴan shi'a waɗanda dukkan tambayoyin da aka yi kamar yadda muka yi bayani tambayoyi ne waɗanda duk amsar da za a bada to ba cin nasara ba ne da wanda ya bada cin nasararsa shine ya shiryu a satin da ya wuce mala ya kama na kalubale na farko ya ce a aƙida shi'a sai na ali radiyallahu anhu ma'asumi in an ce ma'asumi shine wanda baya jini a inda muka yi bayani a kan cewa aqida ahlus sunna wanda jama'a abin da ya tabbata shine ma'asumi annabi waɗanda suke da isma daga Allah Allah ya ba su kariya ba su sako su annaba amma duk wani mutum wanda mace ta haife shi ba annabi ba ne shi to ba masumi ba to amma a da shi'a a immansu guda goma sha biyu farawa daga sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu zuwa na ƙarshe al-mahdi dukkanin su ma'asumai suna da isma babu sabo to shine mala yace to a aqidar su cewa sayyidina ali ma'asumi ne amma kuma sai ga sayyidina ali radiyallahu anhu ya ɗauki yarsa ummu kulsum wacce ya ce ta sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn radiyallahu anhu ma wato iya ce gana na Fatima radiyallahu anhu. ya auren ma sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan yar a aqida shi'a kuma an sayyiduna Umar radiyallahu anhu ba musulmi ba wal iyad billah to kenan ma'asumi ya dauki yassa ya ba wanda ba musulmi ba tambayar farko tambaya ta biyu a ƙarƙashin wannan kenan na umar musulmi domin sayyidina ali radiyallahu anhu ya yi da musulmi da shi ya fusa ya bashi kaga duka amfoshin guda biyu wanda yake da itikadi na shi'anci ba zai yadda da su na farko ba zai yadda da cewa sayyidina ali ya ɗauki ya ba kafin kenan wato sayyidina ali ya yadda da cewa sayyidina umar musulmi ko kuma ya zama sayyidina ali radiyallahu anhu ya saba ma Allah kenan tun da ya dauki yarsa musulma ya ba kafi a kalubale na farko ce da male da ya kawo mana za mu tashi na biyu ما ليتي يزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا كافرين ɗan shi'a suna riya cewa da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar dukkanin su kafirai shi yasa je ka sun ce musu fulanun wa Fulanu ko su ce al'awwal wal tsani haka suke faɗi a cikin littafansu al'awwal wa tsani in sun ce al'awwal suna nufin sayyiduna abubakar na farko in sun ce a tsani suna nufin sayyiduna umar in sun ce a thalith suna nufin na Usman ko su ce fulanun wa fulanun wa fulanun wane da wane da wane suna da salati ko addu'ar da suke yi da suke cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa man walahu wa la'an صنمي قريش وجبتيهم وابنتيهما akwai marubucinsu wanda ɗan ƙasar kuwait ya rubuta littafi taujiha ɗan ƙaramin littafi a cikin wannan littafin yake cewa cikin wasiyoyi talatin da ya yi ma 'yan uwansa 'yan shi'a na afirka ya ce yana musu wasiya da su jaddada wannan salatin ko wannan addu'a ta la'anar ɗagutai guda biyu na ƙuraishawa in sun ce ɗagutai guda biyu na ƙuraishawa su ne sai na abubakar da wabnatai hima da ‘ya'yansu guda biyu na na isha rabi Allah an da na na hafsa rabi Allah wanda ɗan shi a ƙa'ida ne in dai mutum ɗan shi a rijiya wannan addu'a kullum yadda aka karantar da kai ka rika yin sayyidul da safe kai da baraice to kuma haka aka karantar da su aka lizumta musu da yin wannan salatin da wannan addu'a wacce take cike da ine ma sayyidina abubakar da sayyidina umar da kuma ƴaƴansu guda biyu wato na na aisha da na hafsa radiyallahu ma da kuma duk mutumin da ya nuna musu kauna so da ka itiqadin shi'a da sakidu na abubakar da sai na umar ba musulmai ba ne kuma na jidu an na aliyyar radiyallahu an ma ne ce sannan a gefe guda ke shi mun samu sayyidu na ali radiyallahu an wa huwa al-imamu al-ma'sumu inda shi'ati alhali shi limami ne ma'suni shugaba ne abun koyi kuma wanda baya tabo kada ya bi khilafatihi ma ya yadda da khalifancin sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da khalifancin sayyidina abubakar da wa baya ahuma alwahida kilwal akhari ma yace kuma ya musu mubaya'a daya bayan daya sayyidina ali radiyallahu anhu ya ma sayyidina abubakar mubaya'a da shi aka ci gaba da yin jagorancin khilafancin zamanin sayyidina abubakar shekaru biyu da watannin sayyidina ali radiyallahu anhu yana cikin mustasharu yana cikin yan shawara na majalisin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan aka zo zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu shi ma sayyidina ali radiyallahu anhu ya ma sayyidina umar mubaya'a bayan ya masa mubaya'a sannan kuma ya zauna da shi aka ci gaba da zaman khalifanci yana cikin masu ba da shawara yana cikin fuqaha da sayyidina umar radiyallahu anhu yake komawa zuwa gare su masail din da suka afku na fiqh a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar ya nemi shawara irin sayyidina ali ba za su kirku ba matsalolin rabon gado matsalolin saki matsalolin gudanar da gwamnati ga sunan ba su da iyaka a cikin littafai da malamai suka rubuta na tsira da littafan da suke bayani al'akamu sultaniya akwai ƙaziyya da ta taɓa faruwa ta fito. sayyidina umar radiyallahu anhu ya nemi fatawa ƙarshe sayyidina ali ne ya ba da mafita akan wannan matsalar da ta abu sai sayyidina umar ya magana ta yaban sayyidina ali radiyallahu anhu magana mashhuriya yace tahlikul ummat idza faqadat mithlaka ya abad fi tayyib shi al'umma za ta halaka idan ta rasa irinka ya kai baban jikoki guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce astifan ana nufin sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn daga cikin lakabobin da ake ma sayyidina ali akwai abu sibtaini abu sibtaini wato baban jikoki biyu an sha mana bayani a larabci idan balarabe ya ce asibtu yana nufin jikanka ta bangaren iyakka jikanka wanda iyakka ta haifa maka in su kuma suka ce a fi jikanka wanda ɗanka ya haifa maka to shine sayyidina umar ya faɗi wannan magana tahliful ummatu idza faqadat mithlaka ya abas siddain al'umma za ta halaka idan ta rasa irin ka ya kai ka baban jikoki biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam to daka tabbataccen abu ne cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ma manzan ya ma sayyidina umar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ma mubaya ولم يخرج عليهما sannan ba a samu sayyidina ali radiyallahu anhu da dai ya musu tawaye ko so daya ba a taba jin sayyidina ali radiyallahu anhu yayi ma sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhu ba abin nan tawaye bai musu tawaye ya taimaka musu an tafiyar da gwamnati an yi adalci kai wani ya taba zuwa zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu al'amurra sun cakuɗe domin a tarihi ba a taɓa samun shugaban da mabiyansu suke fata ciwon kai su ne matsalarsa ba kamar sayyidina ali mabiyansa kuma su ne macutansa aka samu ɗaya daga cikin su ya zo ya ce zamanin sai na abubakar zama an yi mulki zaman lafiya komai an ji daɗi shekara biyu da watanni zamanin sai na umar ya zo ya shekara goma da watanni zaman lafiya ana jin daɗi kai koya amiral mu'mini na ali da kai da usmanu zamanin ku sai al'amura suka lalace sai na ali radiyallahu anhu ya ce misli wa mislu usmana صاحبا أبا بكر وعمر فصلح حالهما ومثلك وغيرك صاحباني ففسدت حالنا دني da sayyidina Uthman da irin mu ne mashawarta mu ne mabiya na sayyidina abubakar da umar shi yasa halin su yayi kyau aka yi khalifanci aka ji daɗi kai ko da ire-iren ka ku ne na? ya za ya zauna lafiya har wannan raddi ne daga mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya kunsa masa fahimta abin da ake nufi a cikin wannan shine ashe sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yadda da khalifancin sayyidina Abubakar ya yi da khalifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu ma ga maganganun sanan masu ɗimbin yawa waɗanda suke yaban zamanin khalifancin sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu anhu so daga wannan kabiya ce tabbatacciya sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yadda da khalifancin sayyidina Abubakar da Umar ya kuma yi musu mubaya'a kuma bai yi musu kuruci ba wato bai musu tawaye sai malam ya ce wa haza yalzamu minhu anna aliyan ghairu ma'sum in har in shi a sun ce sai na abubakar da umar kafirai ne to sai na ali kenan ba ma'sumi bane domin ma'sumi ya za a ya dau mu baya a teje ma waɗanda ba musulmai ba wanda Allah ya tsare shi daga kuskure da zunubi ya za a ya je wannan katattaba alhali aqida kuma shi'a khalifanci nassi ne daga Allah ba ka zama khalifa sai Allah ya nassanta ka sai an samu nassi Allah ne ya wahayi ya ce kai khalifa haka yake aqida shi'a to ya aka yi sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda yake ma'asumi kuma ya je ya dau mubayi'a sai ya chaffa ya ba da chaffar saye mubayi'a ga sayyiduna abubakar da umar kuma a itiqadin shi a ba musulmai bane kenan ba masumi bane shi domin shi ne wanda ba zai yi kuskure ba ba zai yi zinubi haisu innahu baya a ni, nasibaini ne, domin gashi ya zo yayi mubaya'a ga kafirai biyu kuma nasibai suwaye nasibai aqidar shi'a idan suka ce nasiba su ne waɗanda suke gaba da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam me gaba ne kiyayya da yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ake ce masa nafiq to yan shi'a aqida su suna itlaqin wannan lafazin ga ahli sunna zulman wa zu'an wa buhtana a matsayin zalunci amma akwai mutanen da ake ce musu nawa ba ahli sunna bane su nawasib wasu mutane ne su aikinsu shine gaba da kiyayya da ahlul baiti amma aqida ahlus sunna wal jama'a ba ka zama cikakken musulmi sai ka so yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gefe guda kuma kana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine muka kawo littafin amana yau ambata mana littafin da malamin ne ya rubuta rafiqtu sahabata wa lam akhtar ahlul bait yace rabishtu sahabata na ci riba ta hanyar san sahabbai walam akhsar alal baiti sannan kuma ban yi asara ba dai ina san alal baiti shine a wurare da yawa malaman mu a su na aqida sai su ce daga cikin usulul iqadi ahli sunna wal jamaa akwai hubbu sahaba wa ahli qaraba الصحابة أبان النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرابة كما إن جدنسا har muka yi bayani a karatu cikin karatukan mu cewa akwai sahabbai masu cin tudu biyu sahabbai ne su kuma a gefe guda kuma su ahalul bayt ne kamar na ali kamar sayyidina na hasan kamar sayyidina na husayn wato ƴaƴansa kenan sahabbai ne su kuma ahalul bayt ne su kamar al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar safiyatu bintu abdul muttalib a matsayin ita ma babban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma dukkan su waɗannan ahalin qaraba ne kuma as-sahaba ne su to da aqidan nasibiyya aqida ce ta wasu waɗanda ba ahalin sunna waɗanda suka ki. 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi gaba da su suka yi fada da su suka ɗauki su a matsayin addini amma ahlu sunna wal jama'a cikin itiqadin su shine san 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ha al-Imam Shafi'i yake faɗi a wani baitin sa yana cewa in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad thaqalani anni radibi yace in dai har za a ce san yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ci ne to ni a rubuta yan shi ina san yan gidan Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda kuma baya faɗa da sahabbai shi ne shi kuma shekul islamun taimiyya yake cewa a wani baitinsa in kana nasban hubbu fahdi muhammadin falyashhad thaqalani anni nasib yace in dai san in sahabban annabi sallama nasibanci ne to sai mutanen duniya ga baki ɗaya da aljanun su tabbatar da cewa ni nasibi ne to daga san sahabban annabi salama ba nasibanci ba ne me nasibanci shine kin ahlul baiti da faɗa da ahlul baiti da yaƙar ahlul baiti da ɗaukar faɗa da ahlul baiti a matsayin ibada to ne malam yake faɗi yake cewa nan ya aka yi sayyidina ali a matsayinsa na ma'asuri ba ba bane kenan shi domin ga shi yama kafirai mubaya'a yama mu mubaya'a zalimai ne kuma yama azzalimai guda biyu mubaya'a ikiraran min lahu domin ya tabbatar musu da wannan mubaya'a mun faɗa cewa kofin sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali tun yana yaro jarumi ne a sa'o'insa ba mai kada shi ya shiga musulunci jarumi ne shi kowa ya masa shaida jarumi ne shi mun faɗa ran da muka ce an je yakin khaibar idan aka je yaƙi na musulunci kafin a fara gwabzawa yaƙi ya kace ne to akwai abin da ake cewa mubaraza mubaraza musulmai su ba da mutum ɗaya kafirai abokanan gaba su ma su ba da mutum ɗaya a fara gwabzawa irin yadda yara suke yin nan wanda ya ji zafi yara ma to sai an fara gwabzawa to a yaƙin haibar da aka je akwai wani da ake ce mishi marhabu da larabawa kafarai ƙurayshawa suke alfahari da shi wajen jarumtaka sai da suka gama zaɓowa suka zaɓo sannan suka zaɓo marhab suka fito da shi a matsayin shi za a yi mubaraza da shi musulmai kuma suka turo sai na ali radiyallahu anhu sai ga sai na ali radiyallahu anhu ya nakaɗa mishi duka ya yi buji-buji da shi me irin wannan sifar kana jin wani zai matsa mashi ya ce dole sai ya zo ya a ga wani kana jin haka za ta faru ba za ta faru ba ashe sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da khalifancin sayyidina abubakar ya yadda da khalifancin sayyidina umar radiyallahu anhu ma shi ya sa ya musu mubaya to a wurin ɗan shi'a kuma shi masu masumi a wurin yan shi'a waɗanda ya mu baya annan su bi da abubakar da umar kafirai ne azzalimai ne nasibai ne makiya alil baiti malam sai ya ce wa hada kharimul bil ismati kenan wannan ya huta ismat da sayyidina ali yake da ita ke kenan sayyidina ali ba ma'sumi bane ke wa aunul lizalimi ala zulmihi kuma wannan taimakon azzalimi ne akan zalunci domin ka'ida ta musulunci ita ce idan aka nada azzalimi shugaba ka tabbatar da cewa azzalimi ne shi to ɗayan biyu ko dai ka ji tsoron zaluncinsa ka je ka masa mubaya'a amma a cikin zuciyarka kana kin ko kuma ƙararra kai fito na fito da shi idan kana ganin za ka iya fito na fito da shi to dai haka bata faru a zamanin sayyidina abubakar ba bata faru a zamanin sayyidina umar ba sayyidina ali bai yi haka ba ya je ya yi mubaya'a qau'an aka kuma ci gaba da tafiyar da gwamnati da shi ba da shawara taimako tura shi wajaje jagorantar wasu ma ya koka da ba da gudunmuwa domin an fara yakin kadisiyya karshe-karshen rayuwar sayyidina abubakar rabi Allahu anhu sayyidina abubakar Allah ya karbe shi sayyidina umar rabi Allahu anhu ya zo ya karba mulki ya zama shine khalifa na biyu bayan sayyidina abubakar to sayyidina ali rabi Allahu anhu da shi aka ci gaba da gudanar da wannan yakin na kadisiyya sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya nada sayyidina khalid ibn walid radiyallahu anhu a matsayin jagoran yaki sayyidina khalid ya musulunta a shekara ta takwas dab za a tafi yakin muhuta tun daga nan da manzo Allah sallama ya tabbatar da nadinsa aka je yakin muhuta da shi bayan an kashe jagorin yaki su uku karshe aka naɗa shi aka ci nasara nasara ta dawo da sahabbai gida ba a ci gaba da kashe su ba ku tun daga wannan lokacin sai zama sayyidina Khalidu ke shugabantar yaki sadaka da aka zo za a yi yakin kajijiya aka ce yakin kajijiya shine yakin da aka yi shi da ake ce masa ma'ariful iraq kokan da aka yi su a lardin iraki wanda shine dalilin rushewar daular farisawa masu bautar wuta Hussein na Ali radiyallahu anhu yana cikin jagororin yaki da shi aka yaki da shi aka farko sai na abubakar ya shirya yaki ba a gama ba Allah ya karɓi ran sai na abubakar sai na umar ya zama khalifa da sai na umar da kansa ya ce zai tafi can cikin waɗanda suka ba shawara cewa kada ya tafi akwai sai na ali yace ka zauna ka ci gaba da kula da al'amuran al'umma jagoran da aka sa na yaƙi ya ci gaba da jagoranta yaƙi, Khalidu daga baya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa ya kira sayyidina Khalid ibn al-Walid daga jagorantar yaƙi ya nada ta Az-Zubair ibn al-Awwa to mutumin da da shi aka yi ta waɗannan abubuwan wannan na nuna ya yadda da khalifancin sai na abubakar da umar ke mala ya ce wa hada la ya ƙaurin ma'asumin yin haka goyon bayan azzalimai da tabbatar da ƙarya haka ba zai taɓa faruwa ba daga ma'asumi mutumin da yake da isma أو أن huhu هو عين الصواب ko kuma dai ya zama aikin da sayyidina Ali ya nayi ma sayyidina Abubakar da Umar mubaya'a shine asalin gaskiya daidai yayi ba kuskure yayi ba ma خليفتان مؤمنان صادقان عادلان domin sayyidina abubakar da umar khalifofi ne guda biyu mummunai masu gaskiya kuma masu adalci sai shi a koma zai yi da wannan فيكون الشيعة قد خالفوا إمامهم كينا أي شيعة سنساقا ومشوقبان كينا في تكفيرهما وتدبيهما ولعنهما أوجن كافر سيدنا أبو بكر عمر da kuma zagin da la'anarsu wa adam rida bi khilafatihima da kuma kin yadda da suka yi da khalifancin su kenan sun saba ma sayyidina ali sayyidina ali ashe ya ɗau wani layi su kuma layin su ya yadda da khalifancin sayyidina abubakar da umar shi yasa ya mutum baya ya zauna ya ci gaba da ba su shawara suka yi ta sa shi aiki a matsayin jagora na wasu yaƙoƙa kuma aka ci nasara da shi ko kuma in shi a yadda da cewa sayyidina ali sun cire masa ismar da kenan domin gashi ya goyi bayan azzalimai kafirai kuma masu kin halin baiti فنقع في حيرة من أمرنا kenan za mu afka a cikin ruɗani a game da al'amarinmu imma an nasluka sabila abil alayhi ko dai mu bi hanyar sayyidina ali radiyallahu anhu shine abul hasan daga cikin lakuban da ake ce masa sayyidina ali bayan abu sibbai ana ce masa abul hasan akan ce masa abul hasanai akan ce masa abu tura duk waɗannan laƙubba ne ko kuma alkunya ne na sayyidina ali radiyallahu anhu aw nasluka sabila shi'atihi al'azina ko kuma ya zama mun bi hanyar ƴan shi'arsa masu cewa suna goyon bayansa al'azina masu saba masa kun gane abin da malai yake nufi sayyidina ali radiyallahu anhu ya ma sayyidina abubakar da umar mubaya'a kuma shi ma'asumi a wajen yin shi'a to ya aka yi je ya ma sayyidina abubakar da umar baya? alhali sayyidina abubakar da umar a wajen yan shi'a kafirai ne azzalimai ne masu kin alul baiti kenan an ɗauki wannan ashe sayyidina ali ba ma'asumi bane kenan ko kuma a'a sayyidina ali ya yadda da khalifancin su ne ya yadda da su cewa su mummunai ne masu gaskiya masu adalci shi yasa ya musu mubaya'a to kenan kuma anan ɗan shi'a sun saba ma imamu su sayyidina ali radiyallahu anhu to shine malam yace kenan yanzu hanyar wa zamu bi hanyar sayyidina ali zamu bi ko ko hanyar ɗan shi'a wanda suke danganta kansu zuwa ga sayyidina ali shi dai ga abin da yi su kuma ga aikinsu to wannan tambaya kenan a ƙarshe sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da khalifancin sayyidina abubakar da umar ya yadda da cewa su mummunai ne mutanen kirki ne adilai ne su ba azzalimai ba kuma masu san ahlul baiti ne shi yasa ya so su ya musu baya. ashe kenan waɗanda suke iddia'in cewa shi suke bi ba shi suke bi ba ba shi suke bi za mu gani a gaba lokacin khalifancin sayyidina abubakar da lokacin khalifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina al-hasan ya fito da ya fito yana yawo sai sayyidina abubakar ya dauke shi haka sai yana masa irin rawa din nan da ake ga sayyidina ali a gefe kuma sai yana masa waka yana cewa ashbahu shay'in bin nabi laysa shabihan bi ali ke kafi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai kama da sayyidina ali ba sayyidina ali kuma yana gefe yana tsaye yana ta dariya su duk waɗannan wasu awadis ne abubuwa ne da suka afu amma daga cikin abin da uslubin 'yan shi'a wajen batar da al'umma ne akwai ne akwai isbalu tarih ko abin da suke ce mishi qalbul haqa'iq tarihiyya juya abubuwan da suka tabbata a tarihi abin da ya tabbata a tarihi masu riwaya ta hanyoyi ingantattu sun ruwaito su sai su juya sai su kawo tsare rai sannan daga cikin uslubin su akwai alkadibu fi riwaya ƙarya alwaza al-imam shafi'i yace ma ra'aytu ahadan akzaba fi riwayati minar ar-rafida yace ban ga mutanen da suka fi ƙarya a cikin riwaya ba kamar yan shi'a qawaid da ake da su na tace hadisi da tsira su ba ruwan su shi yasa shekul islam taimiyya a cikin minhajus sunna yake cewa ma ra'aitu unasan ajhala bi qawaid at-tafsir wa at-tad'if min ar-rafid shi ban ga mutanen da suka fi jahilta ka'idojin saha hadisi ko za a faci ba kamar yan shi to su ba ruwansu abinda suke son su tabbatar da shi yanzu sai a kirkiro hadisai da yawa akwai wani da ya zo za a cikin waɗanda suka rika kirkira hadisan ƙarya aka yi masa aka yanke masa hukunci za a yi masa hukuncin kisa irin kasan za a yanke mutum za a kashe mutum har yanzu ji a ɗan ce kana da wani ɗan sako da za ka bari ko kana da wani jawabi da za ka yi ka ga har yanzu ana yin haka ko to shi ne aka mishi haka sai ya ce to shi abin da yake yi za a kashe shi amma yana cin farin ciki aka ce to wani farin ciki kake ciki sai ce na kirkiro hadisan da suka kai dubu ɗari akan falalar sayyidina ali da ƴaƴansa da danginsa na ƙarya ce ni farin ciki na ke ya za ku yi da su khalifan zamanin wanda ya sa a kashe shi sai ce na kuluka wa ta'ishu lahal jahadu za a kashe ka za ka tafi lahira ka shiga wuta sannan manya-manyan malaman hadisi za su zauna kan waɗannan hadisan kowane hadisi sai sun fitar da shi hadisan da karwaito su na ƙarya duk sai an yi bayani alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin zai ƙara alƙur'ani sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take bayyana alƙur'ani idan an ƙara alƙur'ani ƙara alƙur'ani ya lazumta a ƙara sunna shi yasa kowane lokaci kowane lokaci Allah subhanahu ta'ala yake tayar da wasu ba'azan malamai wanda suke aiki ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su bayyana wannan ya inganta wannan bai inganta ba babu wani zamani da ya kubuta a ce babu wani malamin hadisi ko malaman hadisi da suka zauna suka yi aiki a game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma alkawari ne na manzon Allah القبرين الله سبحانه وتعالى يوم من صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ مو متوكل على القرآن مو دام تريش ما لم يتوكل على القرآن مبين والسنة مبينة للقرآن فحفظ المبين يلزم من حفظ المبين إني أنكر أبن أكي بي أكي أكي بياني كذا to shi bayani shi ma za a kare shi so da kan as-sunnatu nabawiyya mahfuza to wannan tambaya ta biyu shi. ya aka yi sayyidina Ali radiyallahu anhu an tsawon zamanin in ka hada kai ya ma sayyidina Usman mubaya'a sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ne shekara biyu da rabi sayyidina Usman uh, Umar radiyallahu anhu shekara goma da watanni sayyidina Usman ya shekara goma sha biyu da watanni goma sha biyu da watanni goma da watanni da watanni shekara wajen nawa sai shekara ana neman shekara ashirin da wajen biyar duk sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zauna ya ci gaba da musu biyayya kuma ba a taɓa ruwaitowa cewa wani lokaci ya musu tawaye to ya haka ta faru kaga wanda ana bukatar wannan abu na gaba malam ya ce لقد تزوج علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عند إدة نسائه ya tabbata cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan rasuwan na na Fatima ya auri mata da yawa anjabna lahu adadan min al-abnai matan nan da sayyidina ali radiyallahu anhu ya aura sun haifa masa ƴaƴa masu yawa minhum daga cikin su akwai Abbas ibn Ali ibn Abi Talib akwai ɗa na farko daga cikin ƴaƴan da bana na Fatima ta haife su ba akwai Abbas dan Aliyu dan Abu Talib akwai Abdullah ibn Ali ibn Abi Talib akwai Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib akwai Uthman ibn Ali ibn Abi Talib ta'ana nawa kenan ana? ɗakin su ɗaya su hudu ما ليش أمهم هي أم البنين بنت حزام بن جارد ما مص سنة أم البنين ita ce ta haifa ma sayyidina Ali radiyallahu anhu waɗannan ƴaƴan guda hudu akwai Abbas akwai abdullah akwai jafar akwai usman ku riƙe mun usman abbas abbas a matsayin babba yake na sayyidina ali kanin baban in ya sa kaga ba ya ko na biyu abdullahi a matsayin ka a matsayin kanin shi ma baban wan baban ne domin baban annabi sallallahu alaihi wasallam ne abdullahi ko shi ma in ya sa akwai laifi ba laifi jafar shi kuma jafar a matsayin wan sayyidina ali yake ja'far ja'far dan abu talib to rike to kiyaye al-abbas ibn abdul muttalib babban sayyidina ali da baban sayyidina ali da al baban su ba sannan abdullah shi ma babban sayyidina ali ne domin baban annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullah da abu talib da al duk baban su dai shine wa abdul muttalib Ja'far shi kuma dan Abu Talib ne yayin Sayyidina Ali uwarsu ne ubansu ne da sai na kaga duka waɗannan guda uku babu wata garaba babu wani abu bambarfai wajen sa musu suna ko domin mutum yana sa sunan wanda ya yarda da shi wanda ka yarda da shi shi kake sa sunansa tarihi tun canja akan sama mutum suna ne ko dai saboda tabarruki saboda tabarruki me wannan sunan mutumin kirki saboda haka ni ma yanzu na haifi ɗa sai in sa ma suna na wancan mutumin kirkin saboda ina fatan wannan mutumin ɗan nawa ya zama ya kama da wancan mutumin kirki ko ko kuma saboda san da nike ma wannan mutumin sai in sa masa suna sai in sa ma ɗana sunan shi shi ya sa ka kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haifa masa da da aka haifa masa da sai ya sa samu suna Ibrahim asuba ta an haife shi da daddare da asuba ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama sallah sai ya ce ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي Ibrahim. da daddare an haifa mana da na sa masa sunan babana Ibrahim ashe kana sa ma mutum kana sa ma ɗanka sunan wanda kai yadda da shi wanda kai yadda da imanin to amma ya aka sai na Ali ya sa Usman alhali kuma a da shi'a akwai gagarumar gaba tsakanin sayyidina Ali da Usman saboda sayyidina Usman a da shi'a ya kwace khalifanci daga sayyidina Ali to ya aka yi sa mutu shi'a ya sa ɗansa ya sa ma ɗansa sunansa tambaya ta farko ce wa aidan ubaidullah ibn ali ibn abi talib Abubakar bakar ibn ali ibn abi talib sannan akwai wasu ƴaƴan guda biyu na sayyidina ali akwai ubaidullah akwai kuma abubakar ummuhuma hiya layla bint mas'ud ad-darimiyya su kuma waɗannan su biyun da Ubaidullahi da Abubakar mamarsu ita ce Laila biyar Mas'ud ad-Darimiyyah to ita ma ta haifi yaya biyu gashi ɗanta ɗaya an sa masa suna Abubakar ya aka yi haka wa aiban sannan kuma sayyidina Ali yana da wasu 'ya'yan Yahya ibn Ali ibn Abi Talib da Muhammadu bin Asghab bin Ali ibn Abi Talib da Aun ibn Ali ibn Abi Talib ummuhum hiya Asma'u bint Umayyah ita wannan Asma'u bint Umayyah din bari ku ji wani abu kuma Sai Abu Abubakar matar ta ce da sayyidina Abubakar ya rasu sai sayyidina Ali ya aure Asma'u bint Umayyah ita ce ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar wanda shi kuma ya taso ne a gidan sayyidina Ali ta je da shi a matsayin na maraya gidan sayyidina Ali Asma'u bint Umayr yaushe aka haifi Muhammad ibn Abi Bakar Asma'u bint Umayr ɗaliban hadisi sun santa lokacin da aka zo za a tafi abin da hijjatul wada'i a hanya sai ta fara nakuda da ta fara nakuda sai ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar ita ce asma'u bint Sai na abubakar yazo ya samu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت من ذا الذي سمع بات قائلة تفتح yace duk aikin hajji da ake ta yi amma kace dawata asma bint umaysi ba za ta yi tawaful hudumi ba ko tawaful umara sannan duk wani tawafi ba za ta yi ba har sai ta gama jinin ta na biyu amma za ta yi as-sa'i bayna safa wal marwa za ta je arafat da ayyukan hajji za ta yi shi yasa al-taban hadisi kaman al-muwatta kaman sahih bukhari kaman sahih muslim kaman sahih tirmidhi sai ki ba sai ce babun تقضي الحائض والنفساء المناسك كلها غير الطواجع macen da take jinin biki ko take jinin haiba to za ta yi ayyukan aji amma ba za ta yi dawafi ba har sai ta gama wannan jinin dawafi kawai aka hana ta to asalin wanda abin ya faru da ita ita ce na na asma'u bint umayyi radiyallahu anha matar sayyidina abubakar ce sai na abubakar ya rasu sai sai na ali ya aure ita ma ta haifa masa ‘ya'ya akwai yahaya akwai muhammadu al-asgar akwai awun ibn ali ibn abi talib wa aiban sannan na ali ya sake auren wata mata yana da wasu ‘ya'yan akwai ruqayyatu bintu ali ibn abi talib akwai Umar ibn Ali ibn Abi Talib alladhi tuwfiya fil khamisati wa 30 min umrihi wanda sai da ya kai shekara 35 shi wannan Umar din yanzu a gidan Sayyidina Ali mun samu sunayen mutum nawa mun samu Usman mun samu Abubakar sannan mun samu Umar jiyayen Sayyidina Ali ما يتي وأمهما hiya ummu habibin binti rabi'a ummu habibin bintu rabi'a ita ce mamarsu da ruqayya da umar wa aidan sannan sayyidina ali radiyallahu anhu yana da wasu ƴaƴan akwai ummul hasani bintu ali ibn abi talib akwai ramlatun al-kubra bintu ali ibn abi wa bintu Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ita ce mamas dalilin da yasa ma da yake kawo sunayen ƴaƴan duka dan ka san su amma abinda ma da yake son ya fitar mana shine cikin Ali da ummul banin ta haifa akwai wa akwai Usman a cikin ƴaƴan sayyidina ali radiyallahu anhu da laila bintu mas'udin ta haifa akwai abubakar a cikin ƴaƴan sayyidina ali radiyallahu anhu da ummu habibin ta haifa akwai umar mala yace to wasu'alu tambaya ita ce hal yusammi abun falzaka bidihi bi a'da a'da'ihi yanzu ka taɓa ganin wani uba da zai ɗauki wani ɓazgi daga cikin hantarsa balarabe yana ce maɗa falzatu Kabide, falzatu Kabide. falza shi ne wani ɗan gunci ne to balarabe yana ɗaukar ɗanka a matsayin wani ɓangare ne daga cikin hantar da can da can ban fahimci balarabe da yake ce ma ɗansa falzatu Kabide. sai daga baya da ake mun bayanin yadda hanta take a jikin ɗan adam a lokacin na fahimci sirrin da balarabe yake kiran ɗa da falzatu kalidi wani yanki daga cikin hanta kaga na farko dai hanta idan ta samu matsala a jikin ɗan adam to sai dai ya jira mutuwa cikin cututtukan da yanzu sun fi cutar kanjamau bala'i akwai ciwon hanta in dai ya bayyana shi kenan sai dai a jira mutum ya mutu sannan hanta ba ta gutsu ruwa in ka gutsu mutum zai mutu ashe ka wani yanki ne da kuke haɗa tare da shi wanda ba za a iya raba ka da shi shi ne da balarabe ya gama zagayen shi sai kawai bari ya kira ɗa ɗan da ka haifa da fazzatu kabitin to ne nan malam yake cewa hal yusalli abun falzata kadidihi yanzu ka taba ganin wani uba da zai kira ɗansa wanda shi ne yake a matsayin wani bazzi na hantarsa ya sa masa suna bi a ada a adalihi da sunan wanda ya fi gaba da shi ka taba gani yanzu misali a najeriya ko a duniya cikin abokanan gabanmu na ƙarshe akwai wa su bush ko misali su bush da su sharon ko da ire-iren su manya-manyan shimagabannin kafirci na duniya to yanzu akwai musulmin da zai ɗauki ɗansa sai ya samu suna bush hmm? to shine sai ma da yace fa kaifa idan kana hadha abu huwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya za a yi kuma wannan dan wannan uban sai da ali wannan uban sai da ali uban nan sai da na ali radiyallahu anhu in wani wanda ba sai da ali ba zai iya sa ma ɗansa sunan abokin gabansa ba wanda ya fi gaba da shi to ina ga sayyidina ali kana tsammanin sayyidina ali zai ɗauki ɗansa ya sa ma sunan abokanan gabansa fa kaifa yusammi ali radiyallahu anhu abna'ahu bi asma'i man taz'umuna annahum kanu a'da'an lahu ya za a yi sayyidina ali ya sa ma ƴaƴansa sunan waɗanda ku kuke riya cewa abokanan gabansa ne ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman akwai mutanen da saboda tabbatar da soyayyarsu da suke ma wasu ko sunayen masoyan nan nasu ba daɗi su samu akwai mutumin da eh, abin da mutumin da aka ake faɗa yana da wani yana da wani yana da wani aboki tare suka yarinta a ƙauye sunan sunan mutumin shafali to shi ke nan sai wancan shafali shafaliyin ƙauyen sai ya mutu ranar da ya rasu ke kuma aka haifa mushi yanzu kai tsakanin da Allah ka sa ma ɗanka suna shafaliyu shafaliyu ba to yana dawowa aka ce ai ki an haifa sai ce ai shi kenan an mai da kafali to yaron yana nan bai son sunan hayyar in aka faɗa masa shi yake a rai sunan baya amma saboda ya izqa'i ya tabbatar da wannan soyayyar da yake ma abokin shi wanda ya mutu sai kawai ya mai da sunan to ashe kana sa ma ɗanka sunan wanda kake so وهل يسمي الإنسان العاقل أحبابه بأسماء أعدائه ينظم تنمي عنك لي zai sa ma ɗansa sunan masoyansa sunan abokanan gabansa ƴaƴan mutum ai masoyansa to shin kana tsammanin mutum zai sa ma sunan abokin gabansa sai ma mai kawo wani bayani mai ban sha'awa sai ya ce wa hal nuna kai ma wai kun anna aliyan awwal qurashiyin sayyidina ali shine ba quraishan farko yusanni ababakarin wa umar wa umana ya fara sa ma ƴaƴansa suna abubakar da usman da umar shine farko bayan abubakar bayan abubakar wannan abubakar sai na abubakar to bayan shi to sai na ali shi ya fara jaddada wannan suna. eh ko ba kwarai ce fa aka ci ko kaji yadda bayani so da haka akwai abubuwa na rikirkita kwakwalwa da ban mamaki da yadda ake juya ma mutane kan fadattun abubuwa saboda yan uwa mu sani cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan juna ne babu gaba a tsakanin dukkan mutumin da ya ɗauko wata aƙida ya zo ya maka tallata da sunan cewa yana tara ahlul bait yana kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan su ba ta san ahlul bait to ka tabbatar cewa wannan aƙida ce ta banza aƙida ce ta saban Allah aƙida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da ita ba sahabban annabi sallallahu alaihi ba san da ita ba bayan Allah na gaba ba san da ita an kirkiro ta ne domin a a cutar da musulunci a ɓata musulunci a ɓata sura ta musulunci waɗanda kuma suka kirkiro ta suna da manufofin su tabbatattu kuma manufofin har yanzu suke aiki amma ya kai nan uwa an juya maka aka sanya maka aka sanya maka aka zo maka da kura amma da fatar akuya to da ya kamata ka fahimci wannan fatar domin ka kano kura ce ba akuya kura tana da kura ba ta da kafa amma akuya tana da kafa so ya za a kawo maka akuyar da ba ta da kafa akuya ba ba tinkiya ba ya kamata ka duba ta ina kafan nan da ka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shirye ta da tabbatar da mu akan gaskiya sannan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana gaskiyar gaskiya ce ya ba mu ikon bin ta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya azurta mu da nisantar Allah subhanahu ta'ala kada ka kashe mu alhali muna kan bata Allah subhanahu ta'ala shiryatar da waɗanda suka bata ka dawo da su kan turba madaidaici Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki addinin musulunci a ƙasƙantar da kafirci sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sun tabbaya la ban ji ba ya kwaso da su karatun da ake yayi saboda sun kwace khalifanci daga sayyidina ali a aqidar shi'a da sayyidina abubakar da umar da usman kwace khalifanci da ƙarfin giduna ali shi ya kamata ya zama khalifa Allah ya ba da nassinsa Allah ya yi nassin cewa khalifa bayan manzon Allah sun sama shine sayyidina in ji shi'a to sai ga sayyidina Abubakar da Umar da Uthman duk suka zo suka yi ta kwace mai to wannan kwacewar da suka yi ta sa suka zama kafa Sai sannan na biyu a aqidar shi'a bayan annabi sama ya rasu duk sahabban su sun kafar sai yan kaɗan daga cikinsu akwai Abu Dhar al-Ghifari daga cikinsu akwai abin nan amma abin ibn yasir daga cikin su akwai al-miqdad ibn al-aswad wanda suke lissafa ba su wuce mutum biyar su kadai ne ba su kafarta ba ka gane To daga wannan ita ce aqida ka fahimci da ni na Allah kewaye shi ce اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك